Ƙasar Nijar tare da wasu masu ba da tallafi ga asusun tsarin ayyukan kan daji sun haɗu a nan birnin Yame domin yin raskonar yanda tafiyar ayyukan wannan gawurtaccen gini ya kasance. Darakta General na wannan furojan Amadu Haruna na maganar kyaukyawar niyya ta masu tallafawar da kuma gushin da za a wa garin Ayoru baki ɗaya. An rataba hannu kan kwangilar ayyukan ne da wani kamfani kun san ko bayan an rataba hannu kan kwangila akwai matakai da dama da ya kamata a bi kafin a soma aiki ga dangadan. Yanzu haka ana ɗaukar matakan ganin an soma aiki kamar yadda ka'idodin kwangilar suka tanada. Kamfanin na ƙoƙarin ganin an soma komi, tuni ma'aikatansa sun iso. Muna tafiyar da harkokin ne tare da ƙoƙarin mayar da al'umma a sabbin wuraren da aka keɓe mata. Domin haɗari ne a kammala ayyuka kuma ba a sake wa dukkan al'umma wuri ba. Idan aka yi haka za mu rungume hannuwa ne kawai mu yi kallon madatsar ruwan. Kenan gaba ɗaya ne muke tafiyar da ayyuka domin komi ya je daidai. Haka, darikta kun yi zancen sake mazaminin. cikin al'umma ne kuka sa a sahun gaba ta wannan babi kuma me kuka aiwata. Bon, eh, la A game da batun tayar da mutane mun tafiyar da ayyukan ne kashi biyu. Da farko mun tayar da kimanin mutum dubu takwas wannan aiki ya kama muna miliyar talatin na kudaden sefa. Domin an gudanar da bincike kan haka saboda gano cewa komi ya zo daidai. Kuma a halin yanzu muna da karin tallafin kudade na bankin duniya da suka tashi kimanin miliyar takwas domin ƙara kyautata wannan shiri na tayar da al'umma da zamanar da su a sabbin wurare. Akwai rukuni na biyu a nan mutum dubu hamsin ne za a tayar. Ganin ayori baki ɗaya ne za a tadawa. A yayin wannan taro da muke yi mun kiyasta adadin makarantun da dakunan ɗaukar darussa da ya kamata a gina, hilayen noman garake da ya kamata a keɓe, kuɗaɗen da ya kamata kuma a baiwa al'umma. Mun kimanta dukkan waɗannan bukatu kuma kuɗaɗe masu tarin yawa ne. Muna tattaunawa da masu hannu da shuni domin a biya waɗannan bukatu kuma ina tabbatar muku da cewa masu hannu da shunin sun bayyana kyakkyawar aniyar su ta tallafawa. An tsara takardu kenan muna kan hanya mai kyau. Quelle est la part de l'État? Wane tallafi ƙasar Nijar ta bayar ta fannin zubin kuɗin zartar da wannan proje. Ƙasar Nijar ita ce ta farko wajen saka kuɗaɗe a ayyukan madatsar ruwan kandaji. Tuni wajen ayyukan gine-gine da suka tashi kimanin miliyar 151 na sefa. Ƙasar Nijar ta zuba kashi 25 cikin ɗari na kuɗaɗen. Sannan wajen mayar da al'ummar da aka tayar a sabbin wurare musamman biyan diya. A rukuni na biyu za a kashe kimanin miliyar 16 na sefa. Kuma Nijar ce za ta zuba waɗannan kuɗaɗe a wannan fannin kadai.